an dai zaman ne cikin tsauraran matakan tsaro inda shugabannin majalisa da farko suka yi wani dan zaman sirri kafin shiga zaman majalisar kamar da yadda aka yi hasashe tun farko mataimakin shugaban masu rinjaye na majalisar wanda ya fito da kudancin jihar taraban honorable joshua sabu kente wani tsohon dan jarida shine ya zama sabon kakakin majalisar dokokin jihar taraban hakanan kuma mataimakin kakakin majalisar da ya tsallake rijiya da baya yayin wani harin da ba ci nasara ba honorable adamu tanko mai karfi ya faci gaba da rike kujerarsa na mataimakin kakakin majalisar kuma kamar yadda ya ce za su bai wa mara kunya ina ba da shawara wa da al'umman jihar taraba su yi hankuri zaman lafiya da haɗin kai muke so na tabbatar da cewa mutanen jihar taraba masu imani ne masu ibada ne masu addini ne kuma sun yi imanin cewa mulki daga allah ke zuwa ba wani mahaukaci wanda zai haukace don son duniya ya rika yin barazana wa mutane da sauransu ba ya yi tunani mukamin da ya je dinan da ba shi ba ne allah ne ya sa masa ya ga dama ya kai shi Ƙungiyoyi da ma sauran jama'a da dama ne suka halarci zaman majalisar don ganin yadda za ta kaya sunana christopher john kamar da ka sani mu siyasan taraba yanzu ya dawo abun da jita-jita yau shi yasa muka zo mu gane wa idon mu abun da yake faruwa a majalisa a gaskiya mun ji mun ji dadin da kai wannan zaben gashi an nada wannan speaker nan namu sabo kente mun ji dadin hakan din kuma muna fatan abubuwa za su yi moving forward ba kamar yadda da yana tafiya upward da sauransu ba to suna da Nuhu Idris akikra ga mun yanzu haka a binan bakin majalisa mun zo mun ga ina ka nada sabon speaker sabo kente sannan gashi ana kokarin cewa za a binan nada mana Komishinoni mu duka da wanda ake tayar wani mafi jita-jita to dai yanzu dai komai dai karshe dai ya zo dai karshe dai kan komai insha Allah kuma Allah ya taimake mu halaba musa mu sa hakanan a zaman majalisar an fa karanto sunayen mutane shida da gwamnatin jihar ta mika don zama sabbin kwamishinoni sunayen da suka da barisa Musa Kwende da karamar hukumar Donga sai Mr. Matthias Dan Azumi da karamar hukumar Zin sai kuma Ilyasu Ali da karamar hukumar Ibbi hakanan a cikin sunayen har da mace guda Hajji Abatulu da karamar hukumar Gashika da kuma Mr. Atisali Kunti tsohon shugaban gidan talabijin na jihar Taraba baban TTB. kana da alhaji sa'idu shehu da karamar hukumar gasol kuma kamar yadda majalisar ta sanar a gobe talata ne za a fatantance waɗanda aka mika sunayen nasu a matsayin sabbin kwamishinoni don haɗewa da sabbin kwamishinoni hudun da suka rage waɗanda ba su aji mukamansu ba a farkon dambaro mawa da gwamnan jihar taraba dan baba sun ta gida ibrahim abdulaziz sashin hausa na mura amurka daga jalingo a najeriya. Kai me ke ɗaga sagan 我们应该再试。